akwai sharuɗan karɓan tuba matukan ka cika sharadi shikenan na farko ka tuba kana da hankalinka baka fita daga cikin hayyacinka ba idan ka zo gargara Allah ba zai karɓi tubanka ba wannan kenan to amma yaushe ne ne gargara kana da garanti ka san lokacin gargaranka baka sani ba ashe me daga kai zunubi sai kai gaggawa ka tuba saboda me baka san yaushe gargarar ka za ta zo ba lokacin da rai yake faman fita in ka ce astaghfirullah Allah na tuba babu magana Allah sallallahu hadisi ingantacce ya ce Allah yana karban tuban bawa malam yugargir kan bai zo gargara ba da haka in baka zo gargara ba ka tuba Allah zai yafe maka duk zunuban ka karkai tunanin suna da yawa a'a duk yawan su Allah madaukakin sarki ya fi karfin su rahamar Allah ta yalwaci komai da komai dan haka karkai tunanin a zunubai na fa yanzu Allah zai gafarta na yi kaza na yi kaza a'a ka damu Allah madaukakin sarki zai yafe maka ana so dai ne ka tuba ka koma ga Allah